الله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته إلى يوم الدين ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته shida ga watan rajab jiran ma'aikin sallallahu alaihi wa sallam daya da dari da talatin da biyar Allah shi ya haɗa mu a wannan masallaci namu مسجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمه الله يمشي كما جاء أن للكاتب أسئلة قادت شباب الشيعة إلى الحق littafin da yake magana a kan aƙidin shi'a amma ta hanyar tambaya ko ta hanyar sa ƙalubale. wanda an sha mana bayani wannan wani usulubi ne daga cikin usulubin raddi da waɗanda suke kan aƙida wacce take ba ta daidai ba aƙidar da ta saba ma aƙidar annabi sallallahu alaihi wa sallam da almajiransa sahabbai da kuma almajiransu tabi'ai da almajiran su kuma asba'u tabi'i wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kace ke da khairul qurun yayyin zamanin nika guda za mu tashi tambaya ta 91 malam yace يروي الشيعة عن علي رضي الله عنه أنه لما خرج على أصحابه محصولا يتنفس قال يروي الشيعة كان شيعة صلى الله عليه التفنس عن علي رضي الله تعالى عنه تجدنا علي بن أبي طالب الله مدوكتين سلكي يقاري جاقريش أنه لما خرج على أصحابه محصولا يتنفس wata rana ya fito ga mutanensa mahsulan yana cikin damuwa ya tanaffas yana numfarfashi fashi sama sama qala sai yace kaifa antum yaya za ku zamo wa zamanun a lokacin da wani zamani zai zo قد أظلكم تعطل فيه قد, قد أظلكم تعطل فيه الحدود ويتخذ المال فيه دولا يا ذاك زمو أول زمني قد أظلكم wannan zamanin zai zo ya muku inuwa ya muku rumfa ya za ku zamo ku asfal fihi al a cikin wannan zamanin za a rika ta hakodan Allah iyakokin da Allah ta'ala ya sa za a rika ta su a aiwatar da su wa yuttakhadhu al-malu fihi duwalan sannan kuma a rika daukan dukiyar gwamnati da rika zagayawa a tsakanin wasu tsararrun mutane aka ce wai sai na ali ne yake wannan magana kuma yana masa habbansa wato mutanensa yan shi'a kuma suka ruwaito wa yu'ada fihi awliya'ullah kuma za a rika gaba da waliyan Allah a wannan zamanin wa yuwala fihi a'da'ullah sannan a rika kaunar makiyan Allah masoyan Allah a rika gaba da su ana faɗa da su ana jin su su kuma makiyan Allah sai a rika son su a rika girmama su a rika nuna musu kauna to shine wai sai dina Ali radiyallahu ta'ala anhu yake tambayar mutanen sa yace ya za su zamo a irin wannan zamanin ya za su zamo qalu sai suka ce ya amiral mu'minina ya shugaban mummunai fa in adrakana na az-zamanu fa kaifa idan irin wannan zamanin ya rike mutu wata shawara kake ba mu mai zalimi wannan fajin alkafan yan shi'a ne kama a cikin littafin na da littafin biharul anwan na al shi ne su suka goyi wannan suka ce to ya amir al-mu'minina kaifa nasna'u fa in ajratna dalika az-zaman fa kaifa nasna'u idan wannan zamanin ya riske mu muka zo cikin sa to ya amir al-mu'minina wata shawara kake babu ya ya kamata mu yi qala sai yace kunu ka ashabi bi ta alayhi salam su zama kamar mabiya annabi isa amincin Allah ya kara tabbata a gare shi mushiru bin malashi an riƙa kama su ana yanka su da zartu wa sulibu ala al sannan aka rika gicciye su akan katakayya mautun fi ta'atillahi ta'azza wa jalla mutuwa a ƙarƙashin biyayya ga Allah khairun min hayatin fi ma'asiyatillah ita tafi alkhairi fiye da mutum ya rayu a cikin sabon Allah gara ka mutu a kashe ka akan hanyar Allah da ka rayu amma kuma ana sabon Allah a cikin zamanin ka aka ce sai da na aliyu wannan magana to malam ya yi wannan riwayar ya kawo ta daga littafin yan shi'a a ƙasa ya aje mana lamba a littafin nahjus sa'ada ba wancan littafin da na faɗi ba ba al na asusi ba littafin nahd as-sa'ada to shine sai ma ne ce kaifa hada min shi'a to ya za a yi da wannan magana da taqiyyat da ai shi'a suke yi mutum ya yazo ya cikin mutane ya rika nuna musu tare yake da su alhali ko ba tare yake da su ba ai nan gashi an ce su zama kamar mutanen annabi Isa mutanen annabi isa ba korewa suka rika yi ba ba taqiya suka rika yi ba fitowa suka rika yi suna bayyana aqidarsu har aka kama su aka kashe su aka rika yanka su kamar yadda wayar take faɗi to ga wannan kaulin da suka goyo suka ce sai na aliyayi ga kuma su abin da suke aikatawa na taqiya wanda kamar yadda aka sha mana bayani aqida ɗaya da aqidar ɗaya daga cikin aqidojin shi'a yana ɗaya daga cikin rukunan addini shi a taƙiyya bayyana ma wanda aka saba ma ra'ayi tare ake da shi idan ana jin tsoronsa ko idan ba a san ya gane wanda ina aka yi shi ne taƙiyya a wajen 'yan shi'a wannan ke tambaya ta 92 قال يتي ما الذي أجبر أبا بكر رضي الله تعالى عنه على مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في هجرته ويمينين يمتع سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه حري زما يا قسم شيء هذا من ذلك السماء هجرة ليه يمتع مسا يكيل السامسة يبو من ذلك الله صلى الله عليه وسلم قاسم abin da ‘yan shi'a suke faɗa in ka kawo musu falalar sai na abubakar ka ce musu manzan Allah ma ne suna mai hijira da shi Duk ce ai manzan Allah sama ya fita da shi ne saboda yana jin tsoron munafincinsa. sa ya san in ya bar shi a gida zai masa munafinci to shi yasa sai ya dauke shi ya tafi da shi saboda su a wajen su wannan ba falala bace a'a ma manzan Allah sama ya ji tsoron munafincinsa sa ne shi yasa sai ya kama shi sai ya ce zo ku fita sai suka tafi Madina tare amma sai dina Ali tun da ya yi da shi sai ce mata ya zauna a gadansa ya kwanta a gadansa za ka tafi inda za ka gudu za ka tsira daga makiyanka amma kuma sai ka ɗau wani makiyanka ka ce ko ku zo ku tafi tare malam sai ce fa lau kana munafiqan ka ba yaqulu shi'a da sakiduna abubakar radiyallahu ta'ala anhu munafiqi ne kamar yadda ƴan shi'a suke faɗa to fa limaza ya haramu min qawlihi al-kuffari to me yasa sai gudu daga mutanansa waɗanda suke kafirai wa al musaytuhuna wa lahum al-izzatu fi makkah alhali su suka mallaki makka kuma su suke da iko a cikin makka ba shi ma sai zo na tare da su ba a cigaba da kafirci in shi munafiki ne ai an ga aikin da munafikai suka rika yi tun lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma Madina aka fara samun harakatun nifaq aka fara samun gwagwarmaya ta munafiki to duk wani yaki da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi da kafaran baka to akwai hannun munafikan Madina a ciki munafikan Madina su suke zuwa su je su gudu su yi titina su hada munafurci domin a zo a yaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon sama kuma a matsayin sa na mai kare kansa wajibi ne kare kansa da sahabbansa da kuma garin Madina amma su munafikai suna cikin garin Madina amma da su za a je a hada baki su tafi su je su yi wasiƙu ko su aika da ƴan sako zuwa garin Makka su ce fa ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake shiryawa to idan dina Abubakar munafiki ne kamar yadda yan shi'a suke faɗa mene zai sa shi ya zama ya ji manzon Allah sun sama har a tafi Madina ya sa ba zai zo tare da ƴan uwan shi kafirai a Makka ba kuma alhali Makka ta ce a lokacin su suke da mulkin Makka sarkin Makka su ne sai abin da suka faɗa ake yi a Makka amma kuma ya je manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suka fita su biyu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da shi ga inda za su je kuma har suka zo suka shiga cikin kogon tsawo kafirai suka biyo neman su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar suna cikin wannan kogon sayyidina Abubakar ya daga kansa yace ya rasulullah law nazara ahaduhum tahta qadamayhi la abtarana idan ɗayan su sai tsaya ya duba kasan kafarsa ya ma Allah zai gamu manzon sama yace masa ya ababakir ma zannuka bisaini Allah salisuhuma menene zatanka da mutane biyu mu biyun nan Allah ne na uku a taimako Allah na tare da mu zai taimake mu ya yadda da abin da muke shi ya umarce mu min hijiran nan kuma shi ya mana alkawarin zai ba mu taimako kuma sannan sayyiduna Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu shi ya samu dan jagoran da zai nuna masa gari in shi munafiki ne ba shikenan ba an hada komai amma kuma sai a karanta ma mutanen da Allah madaukakin sarki ya riga ya kaddara musu fata aka sace musu kwakwalen su aka kulle musu zukatan su sai a karanta musu wannan tatsuniyar sai su yadda wa in kana nifaquhu li maslahatin duniyawiyya in munafiqin sa ya kasance dan wani abu na duniya yake yi فأي مصلحة كان يرجوها مع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الساعة وانا أبو زي سامو تارد من ذلك السماء أو الناس mutumin da aka ake nema ruwa a dalgo aka ce shi mitin aka yi fa mitin ya za a kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya huta aka yi kowace kabila daga cikin qaba'il suka ce za su ba da wakili domin a haɗu a kashe manzo Allah ta salama ta yadda wani hashin ba za su iya yakan larabawan maka gabaki ɗaya ba Allah ya sanar da ma'aikin sallallahu alaihi Sallam ya umarce su yi hijira manzo Allah kuma bai faɗa ba kowa ba sai sakiduna ya ce kuma tare da kai za mu tafi ba duk 'yan shi'a sai ɗauko waɗannan fada'il din falaloli da manaƙib da darajoji na sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu ƙarshe sai ce ai saboda ma shi munafiki ne annabi sallallahu san wasallam tsoron munafincin sa kai ya haɗa masa gadar dare a garin maka, shi sai ya ce su mutu tafi ko mutumin da aka kora ake neman a kashe kai kuma saboda ba kai da wayo sai ka je ka ji shi in ta duniya kake nema ai ba shi zaka ba sai ka zo ka ji ga yayin muna gani a duniya yanzu a rayuwar mu da ake ciki ai ana ganin yadda mutane suke ta tseda imanin akan a ba su dan kada kuma suke ta fakewa da azzalimai domin burin su ya cika kuma sun san zalunci suke sun san abin suke yi ba daidai bane amma kuma sun yadda tun da munafunci ne a cikin zuciyarsu su kasance tare da waɗannan azzaliman ko kuma kafirai ko addini ya ci baya ko al'umma ta ci baya al'ummar su a danne ta a sunan suna yi to idan sayyiduna abubakar radiyallahu ta'ala anhu kaman wadancan ne ai ba zai zama tare da manzon Allah sallallahu alaihi ba ya kamata ne ya je ko ya wajaba tilan ya je ya kasance tare da waɗannan kafirin domin su duniya ke hannun shi ko manzon sama neman sama ake yi a jallu ruwa a jallu kuma duk wanda aka ganshi tare da shi kashe shi za a yi shi yasa wannan kullun na kafirai har lokacin da aka zo yakin uhudu wanda suke nema shine sayyidina abubakar da manzon Allah sama da sayyidina umar shi yasa bayan an gama yaki sun ga gawawwakin musulmai ga sunan gawawwakin musulmai saba'in an kashe musulmai sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam duk da haka hankalin su bai kwanta ba ba su ga annabi sallama ba ba su ga sayyidina abubakar ba su ga sayyidina umar ba saboda haka abu sufyan a lokacin shine sarkin maka kuma bai musulunta ba a lokacin yana kafirinsa ya zo bakin kogo ya ce yana tsammanin suna nan ya daga muryar ce ce azikum muhammad wannan sun ce la su jihu suna cikin kogo a cikin akwai muhammad yana nan ya mutu ko bai mutu ba wannan sun ce maka ina na abubakar da makar ku ba ta amsa ya ce azikum ibnu abi kuhafa a cikin akwai abubakar yana tambaya ya ji suna nan ko ba su nan ko an gama da su atikum ibn al-khattab sun yake kafta ba da amsa sai ya ji daɗi da bai ji muryarsu ba yana minna yana gode ma gunkin su ubal cewa ya basu nasara daga nan ne manzon sama ya ce a ba shi amsa da ya ji manzon sama na jarai sai na abubakar na jarai sai na umar na sai bakin ciki ya kama shi saboda wanda suke neman su hadaka a matsayin shugaban da'awa jagoran tafiya ko jagororin tafiya guda uku yi sallallahu alaihi wasallam sai na abubakar da sai na umar radiyallahu ta'ala anhu ma to sai suka ji ba ai ba su mutu ba suna nan burin su bai cika ba A su ba ta kai ga ruwa ba sai bakin ciki to idan sai na abubakar shi ne kamar yadda 'yan shi'a suke ambatawa ai ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai kafa sabai ya dauke shi ba kuma Allah zai sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wannan da kake tare da shi kar ka dauko shi ku zo ku yi tafiya tare da shi ba mutumin Allah bane ba mutumin kirki bane munafiki ne amma kuma da Allah ya kyale ba kun san a cikin akidin shi'a an sha bayani akwai albadawu albadawu an sha bayani akan cewa akida ce a wajen yan shi'a da suka samo ta daga yahudanci fassara albada'u ita ce wai Allah zai iya yin wani abu a lokacin da ya wannan abin da ya gane ba sai daga baya sai ya gane Allah ta'ala babu mamaki idan a karkashin aƙida albada suka kirkiro wannan suke faɗi والنبي صلى الله عليه وسلم وحيد قريب يا ذا سيدنا ابو بكر ya kuma manzon Allah sallama in shi munafiki ne mai neman duniya alhali manzon sama wahidun shi kaɗai yake tsaridun kuma an kore shi ba ma koransa aka yi ba neman sa ake a kashi ma annahu qad yata'arradu lil qasd min al kuffar alladhina lam yusaddiquhu tare da cewa zai fuskanci kisa daga kafirai waɗanda ba su gaskata shi ba ya za a yi sai na abubakar ya ya zama tare da shi in shi munafiki ne kaga ashe sabanin magana ɗan shi'a ne Allah ne yake son ya fito da falalar sayyidina Abubakar shi yasa ya umarci ma'aikin sallallahu alaihi wa sallam bi wahyi da wahayi cewa ya dau sayyidina Abubakar su fita sannan kuma Allah madaukakin sarki yana son ya ƙara fito da darajar sayyidina Abubakar duk hidiman hidiman nan gabaki daya da sayyidina Abubakar shi ya dauke Shi shi sa a hadisi sahihi manzon sa yake inna amanna nasi alayya min hadhihi al-ummati Abubakar ولو كنت متخذا أحدا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا ce wallahi a cikin musuluncin nan a cikin al'umma babu wanda ya fi min kyauta idan ya cancanta wani ya mun gori to sai ina abubakar ke kai zan ɗauki wani ya zama badadayi na bayan Allah to da sai ina abubakar shine zan ɗauka a matsayin badadayi na wannan aƙida 'yan shi a kenan a gaba da sai na suna ɗauka cewa shi suna jifansa da munafurci a rajul awwal fi umma ba'da rasuliha shine mutum na farko bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tambaya ta tafi da uku laqad asna Allahu ala sahabati hakika Allah ya yabi sahabbai fi aksara min mawdi'in a fiye da wuri ɗaya fi kitabihi karimi a cikin littafinsa mai daraja alqur'ani cike yake da bayani akan falalolin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce malam zai buga mana misalai na ayoyin da suka fito da falaloli da darajoji da gaskiyar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma yaban da Allah ta'ala ya musu Allah ya ce wa rahmati wasi'at kulla shay'in فتعقبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون الله تعالى يتي ورحمتي وسعت كل شيء رحمة تايل وتكومي كومي أقي رحمة الله a ciki akwai الله Allah a الله shi yasa Allah ya tafsiri kuma rahman nan ta ta wasi'a shi sa lokacin da ba ya zo masallaci da ya zo masallaci shi ke nan sai kawai ya samu wani bangare a masallaci kama a ce nan gaban nan sai kawai ya cire wannan shi ya kawai kawai ya cire wannan shi ya kwaba wannan shi ba komai kawai yana ba wannan sa fa zajara nasu sai mutane suka kama daka masa tsawa yanzu su ne ce da ruhu wa da su ta ne kan ku cutar da shi ne shi ya gama bawalin ma an ha ku. lokacin da ya gama bawalinsa manzon sun sama ce ya ce a kawo wani ƙoƙi na ruwa a urika alaihi da aka zuma mabawalin ruwan nan sai manzon sama ya kira shi sai ya ce inna haza masjidun wannan masallaci irin wannan abin da kai bai kamata a yi ba wanzan sama yi masa nasiha ta ratsa shi sai ya ji daji sai kawai aka ga ya daga hannu da ƙarfi ya ce Allahumma rahamni wa Muhammadan wa la tarham ahadan ba'dana yace ya Allah kai mana tausayi ka sa mu a aljanna ni da Muhammadu bayan mu a kulla koma aljanna kar a sa kowa sai manzon sama yayi dariya sai ce masa laqad dayyaqtal wasi'a ka kunta ta abu mai yalwa kaga wa rahmati wa rahmati wajhat kulli shay'in ila ya ta Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ahadan ba'dana mu bi kawai ya manta da baban shi ya manta da mamansa ya manta da ƴaƴan shi ya manta da ƴan uwan shi ya manta da kannin shi shi ya manta da kowa da matarsa ba shi ya manta da to da dadin wa'azin Annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga Allah yake wa rahmatu wasi'at kulli shay Rahama ta yalwaci komai fa ta'aktubuha da sanne zan wajabta ta in dora ta lillazina yattaquna ga waɗanda suke tattaqwa suke tsoron Allah suke aikata abin da Allah yake so suke misantar abin da Allah baya wa yu'tuna zakata kuma waɗanda suke bada da zakka wallazina hum bi ayatina yu'minun waɗanda suke imani da ayoyinmu rahama Allah za ta shafi waɗannan masu waɗannan sufofin idan kana da takwa kana bada zakka sannan kana cikin masu imani da ayoyin Allah za ka shiga cikin waɗanda rahama Allah za ta shafa wannan rahama ta kuwa cikin yalwa suwaye waɗannan alladina na ar-rasula rasulan nabiyya al su ne waɗanda suke bin ar-rasula wannan manzan annabiya, wannan annabin al'ummiyya, wanda bai iya rubutu ba bai iya karatu ba a hakkin annabi sallallahu alaihi sallama rashin iya rubutu da rashin iya karatu falala ne falala ne shi saboda qur'ani ƙarara. ya faɗi ya hikimar da ta sa Allah ya sa manzon sama baya rubutu baya karatu kita yin shi a bakare ta wannan ma ba suke ba Qur'ani cewa yi wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la taqutuhu bi yaminika idan lartaba al-mubtilun wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin ai kafin alqur'ani ba a san ka kana karanta wani littafi ba ba a taba ganin manzon sama yana karanta wani littafi ba san da Allah ya halicce shi kafin a saukan masa da alqur'ani ba taba ganin shi yana karatu ba wala taqutuhu bi yaminik sannan ba a taba ganin manzon sama yin rubutu ba tun san haka ba idan lartaban mubtilun da an san annabi ya iya rubutu ko ya iya karatu to maƙallata sai su zo sai ah, ai shi ya rubuta shi ya sa da suka kasa rubutu suka ce sai suka ce ai iktataba ai ya nemi a rubuta masa ne sai aka rubuta mushi Allah ya sa manzon sama bai iya rubutu ba bai iya karatu ba siffar manzon sama kenan a cikin attaura da injila rubuce yake a cikin old testament da new testament cewa manzon sama bai iya rubutu ba bai iya karatu ba sai Allah ya ce waɗannan masu waɗanda Allah zai ya rubuta rahamarsa a kansu su ne waɗanda suke takawa suke ba da zakka sannan suke imani da ayoyin Allah sai Allah ya su ne waɗanda suke bin wannan manzan wannan annabin sannan wanda bai iya rubutu ba bai iya karatu ba allazi yajidunahu maktuban indahum wanda suke samun sa rubutacce ne sunansa بالتوراة da السمع yanzu الإنجيل ne tabi'una suwaye سواء ne يتبعون rasula? ko ka ko ka so baka isa ka goge wannan ba baka isa ka canza ba malamin ka ba zai canza shi ba malamin malamin ka ba zai iya gogewa ba kuma ko ka ko ka so larabcin allazina yattabi'una waɗanda suke bi an suwaye suke bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka yadda manzon sallallahu shine ar-rasulun nabiyyul ummi to annabina yattabi'una hum as-sahaba ba wanda yake goge wannan kuma ga yaban da Allah ya musu a baya wa rahmati wasi'at kull shay fata'aqqubuha lilladhina يتقون ويؤتون الزكاة ويؤتون الزكاة آه هذا هو كشي مانا wanda ya fi shi mana wuta. Sun ran da Najeriya ake dogaro da ita. wanda zai abin arziki kai ya yi da wutan Najeriya ko wajen arziki a kan cikin arziki ka je mutum bayi da bayi da janareto ka kai arziki a wajen shi ba ka ba ka tafi da da rabin gashi a cikin a arziki yanzu sun ana kashewa kuma su dauki a yan saba dama ba a tunanin ta kawo to kaga su ne waɗannan yamuhum bil ma'ruf yana umarta su da abu mai kyau su a manzon sama yarda umarni da abu mai kyau sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sahabban sa ne wa yanhahum 'anil munkar kuma yake hana su abinki suwa yake hanawa kaga sahabbai ne ba ba kakanka bane wa yuhillu lahum at-tayyibati kuma yake halatta musu abubuwa masu tsarki wa yuharrimu alaihim alkhaba'itha kuma yake haramta musu duk ababan da suka kasance ba su da tsari waɗannan fa duk sufofin manzon sama ne a cikin at-taura Old Testament in ka bude abin da zaka gani kenan haka aka siffanta Annabi sallallahu alaihi wasallam a New Testament haka aka siffanta Annabi sama da waɗannan siffofin kuma aka siffanta sahabbansa da waɗancan siffofin wa yadhu anhum israhum sannan ya goggoje musu zunubansu wal aghlal allati kanat alaihim da kuma kuman da da aka sa musu da an sa musu hukumi ibada mai tsauri da ake yi sannan abu kaza sai a ce haramun ne a duk al'ummatan da Allah madaukakin sarki yayi kafin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowace al'umma haramun ɗinta ya fi halal ɗinta yawa amma al'ummar manzon sama saboda halalanta sai ya zama halal ɗinta ya fi haram ɗinta yawa shi yasa idan ka tashi bayani sai ka lissafa abubuwan da suke haram amma ba za ka yi lissafa abubuwan da suke halal ba shi yasa suke da ka'ida ta fiqh suke cewa babul halal aw min babil haram wa babul harami adyaq min babil halal kofa ta halal ta fi yalwa fiye da kofa ta haram kofa ta haram ta fi kunci a musulunci fiye da kofa ta halal shi sa manzon sama idan aka zo aka tambaye shi game da abubuwan da suke halal sai ya juya sai ya abinda balaga ke fi ma uslubul hakim balaga da zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zo ya ce ma yalbasu al-muhrimu ya ma'aikin Allah waɗanda kaya mai aikin hajji zai sa suna da yawa keɓantattun kayan da aka ce mai aikin hajji ba zai sa ba su da yawa sai manzon su ne ce kwasul ko ufa ba zai sa riga ba riguna ɗankakkun riguna mai aikin hajji ba zai sa ba wani tarawilati ba zai sa wanduna ba wala khifafa sannan ba zai sa kufi ba wani albaramid sannan ba zai sa riga ‘yan maroko ba mai hula a sama yake a wata riwaya manzon sama sai ƙara sai ce wala tantaqibu al-mar'atu wala talfazu al mace kuma ba za ta sa niqabi ba aikin hajji sannan kuma ba za ta sa safar hannu ba ashe sauran duk abin da manzon sama bai lissafa ba mai aikin hajji zai ke kawa ke kaga babu halal أوسع من باب الحرام وباب الحرام أضيق من باب الحلال وشيني والأغلال التي كانت عليه الذين آمنوا به ولن سكي إيماني دا منزل الله صلى الله عليه وسلم صحبانسا وعزروه سكا كرفتيش سكا تيمكي سوائي ونصروه سكا باشي كجموا واتبعوا النور الذي أنزل معه كما سكا بحسن دا أكا سوكا تارد جي النور الذي أنزل معه هو القرآن شيني القرآن وأن أولئك هم المفلحون وأن سوني وأن سكتعبوا بفرر yanzu wannan tsakaninka da Allah aya alqur'ani ce idan ɗan shi'a ya yadda da alqur'ani a faɗan masa wani sahabi a ce wai yi ridda ko kuma ya tushi 'yan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to da haka wuta zai shiga yadda da wannan magana ga Qur'ani in dai yayi imani da Qur'ani akwai wani abu da za a ɗauko shi a yi ware da shi da Al-Qur'ani in dai dan shi a ya yadda da Al-Qur'ani kamar yadda suke cewa na wannan zamanin wai tattaka cewa sun yadda da Al-Qur'ani alhali magabatan sun rubuta littattafai akan cewa Qur'anin da ke hannunmu ba su yadda da shi ba shi yasa aikata suke nuna ba su yadda da shi ba ga aya alqur'ani ka dauko kowane larabci ko kowane tafsiri ka duba wata fassara ce aka yi ba daidai ba kuma duk wannan dalilin yana koma zuwa ga suwaye duk bama'ir wakilan sunan da aka rika amfani da su a cikin wannan ayar suwaye ake nufi in ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ake nufi ba to suwaye in kuma ka ware wasu sahabbai ka ce su kaɗai ne kamar yadda suke ware bakwai ko su ware biyar ko su ware abin da bai kai ma biyar ɗin ba su ce su kaɗai ne ba su yi ba wannan shi ne zama abin ban mamaki shi ne ya fi fatanci ga manzon Allah su salama a ce manzon Allah su sama da ya ce shi ya fi kowa yawan majiya a cikin annabawan Allah manzon sa ce shi ya fi kowa yawan mabiya sai a ce ya zo ya gama shekara ashirin da uku cik ya koma ga Allah amma ga baki ɗaya waɗanda ya makarbiya yana rasuwa duk suka lalace akwai matancin da ya fi wannan Kumaini ya zo ya kafa daular da ya kafa ga yanar har yanzu almajiran shi suke tafiye da ƙasar Iran su suke kafa shi suka kafa shi an ci tun da Iran ne Khomeini ya zo ya juyin juya hali alif ɗari tara da saba'in da tara har yanzu shi an ci ake yi a Iran. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo shekara ashirin da uku a ce yana tafiya sahabbansa duk wa almajiransa duk waɗanda ya karanta duk lalatattu ne. Anya wannan ba annabi sallama ake zaga ba ana cewa manzon sallallahu bai iya tarbiyya ba amma kuma ya iya tarbiyya. Kumaini yana da halin da zai zo ya zauna ya kafa daula yana shan sigari ba yana shan sigari yana jawabi ba wannan kowa ya san wannan ana gashi nan su a wajen su ba wani abu bane duk a wajen yana shan sigari haka yi tarbiyyar mutanen da ya kafa daular Iran da sigari a hannunsa manya-manyan baki su kai masa ziyara da sigara a hannunsa yana sha amma shi ya kafa daula ga ta hajjin tana tafiya daidai ba matsala amma manzo Allah sallama da Allah ya aiko shi shi kuma ya zo ya tarbiyyar mutane daga komawarsa duk suka lalace suka zama mutanen banza suka kama faɗa da mutanen gidan kuma Allah ya kyale duk suka yi ta zama da shi suka san sirrinsa har ma da abin da ya shafi matansa duk Allah ya kyala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma Umayni shi kuma Allah ya bashi ta goma shi anya wannan ba abin tambaya ya kamata mutum ya zama mai hankali wannan ayar farko kenan da malai buga mana misali da ita wa qala ta'ala kuma Allah yace alladhina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahum al-qarh lilladhina ahsanu minhum wattaqaw ajrun 'azim الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الذين استجابوا لله والرسول سوني وأنت سكت أمت تكرا ألا سكت أمت تكرا من زن ألا صلى الله عليه وسلم من بعد ما أصابهم الأرض باين شيو يا سامير da jini a aka zo aka sake cewa to ga kafirai nan sun ce za su dawo suka ce muna nan ba su zo din mu ka mu karantar da su darasi an yi yakin uhudu an gama kafirai suna tsammanin sun kashe manzana da sama sun kashe sayyidina abubakar sun kashe na umar radiyallahu anhu ba ba su kashe su ba a ce da ta bayyana a gare su sai suka ce a ah, ai bari ma za su dawo sai sun kashe manzon Allah su salama Allah ya sanar da manzon sama manzon sama ya tara sahabbansa wanda wasu a lokacin ko wanke jinin su ba su yi ba jini jina jina da ciwo ma shi shi sama da ciwon a jikinsu da a jikinsa suka ce to idan sun dawo za su ga abin da zai faru da su idan mun sami yar matsala a can saboda darasin da Allah ke cin karantar da mu kuma za mu karantar da su wani darasi su dawo shine sai Allah ya yabe su yace alladina istajabu lillahi war rasul wadannan da suka amsa kiran Allah da kiran ma'aikinsa sallallahu alaihi wa sallam din ba'd ma asabahum al-khawf bayan ciwo ya same su da su da ciwo a jikinsu Allah ce lilladina ahsanu minhum wattaqu ajrun azim lalle wadanda suka yi sautata kuma suka ji tsoron Allah lahum ajrun azim suna da lada wacce take mai girma wannan minhum din ba ta da ba ce bayaniya ce eh ana tuffanta yanayin yadda suke ana bayanin su ne ba ana nufin wani yanki daga cikin su ba waye su alladina da humin nasu? Su ne waɗanda mutane munafukai suka rika ce musu inna an-nas qad jama'u lakum ai kafare fa za su san sun taru a kan an nasu nan munafukai. an nasu na biyu kafare qad jama'u lakum sun taru don ku fakhshawhum ku ji tsoron su فزادهم إيمانا في وأن يقارع مثل إيمان وقالوا ستة حسبنا الله ونعم الوكيل ألا يا إشيه حسبنا الله ونعم الوكيل ألا يا إشيه ونعم الوكيل كما ما دلا يزم شيني مجبن شغل أمره أي هذا آخر قول إبراهيم هو حين وكية النار kalmar ƙarshe kenan da annabi Ibrahim ya faɗa lokacin da aka jefa shi a wuta ana jefa annabi Ibrahim a wuta sai yace hasbi Allah wa ni'mal wakil sai Allah yace ya na kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa radu bihi kaidan faj'alnahum al-akhsari addu'a da annabi Ibrahim duk musibar da ka shiga kai wannan addu'a Allah ya taimake ka hasbunallahu wa ni'mal wakil annabi Ibrahim yana fatan wannan addu'a sai Allah ya ce ma wutar suni bardan ya ke wuta zamo sanyi sanyi akwai mai cutar e an ce wai ma wai a wuli ilal min albari wai duk mafi yawancin cututtuka wai daga daga sanyi e shi yasa shauki yace fa man istaqahu fa qad istaqa nisfat ta'am duk wanda ya kiyaye kansa daga ciwon sanyi ya kubuta daga rabin ciwo shine sai Allah ya ce kuni bardan ki zamo kanyi da Allah ya ce wa salaman amma da abinci ala Ibrahim da Annabi Ibrahim kada ki zama sanyin da zai cutar da shi to yanzu suwaye waɗannan annabi da tajabu lillahi war rasul ba ni ma asaba kun suwaye abban manzon sama ko ka ko ka so sai na abubakar nan sayyidina Umar na ciki sayyidina Usman na ciki duk sahabban manzon Salma waɗanda suka je an san sunayensu alladina shafi'u ruhudan wanda suka halarci yakin Uhud duk an san su ga sanan aya ta wa qala ta'ala Allah ya huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin wannan ladan bata ya shigo da wata هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله علف بينهم إنه عزيز حكيم الله يقول هو الذي أيدك بنصره الله شيني وندي يكرف كيف تتي وقلت وبالمؤمنين sannan الله ya karfe ya karfafe ka الله mummunai Allah ya tun kafin zuwan musulunci a cikin hikimomin laraba suna cewa wa man qalla zalla wa man umira bihi salla wa man qalla zalla duk wanda bai da mataimaka da yawa zalla sai ya kasanta amma wa man umira bihi salla duk wanda ya zama yana da mataimaka da yawa to shi zai ci nasara haka laraba suke kan magana to sai Allah ya tabbatar da wannan yace huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin Allah shine wanda ya karfafe ka da taimakonsa wa bil mu'minin kuma ya karfafe ka da mu'minai Allah ya tara ma manzo Allah sama kan mutane duk wata basira da wani tunani da ake nema sai Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi Sallam waɗanda za su yi masa wannan aiki to da kamar zan san ba yi da hauki Allah ya tara masa mutanen kirki a gefensa dukkan wani abu da ake nema na alhairi to sai Allah ya ba manzo Allah sallama wasu kawai Allah ya tanaje su wasu kawai hajja da annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam sun haddace Allah ya tanaje su dan wannan fannin wasu kuma Allah ya tanaje su ya ba manzo Allah sama su ta wuta lokacin da aka taso aka ce a nemi taimako to kawai su sun gama ba wannan aiki irin su sai na Usman ibn Affan da an taso da wata bukata ta dukiya to sai su irin su sai na Abdurrahman ibn Auf da an taso ko sun gama wannan sannan Allah ya ba manzon Allah su sama waɗanda za su iya zuwa su je tabara sai cikin kafirai su jiyo masa munafincin da su suke yi da sirrin su da su ba shi labari kamar irin sai na zai Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu ma shine a yakin Ahzab yakin Khandaq ya shiga cikin kafirai sai aka fara magana aka ce kowa ya kama dan uwan shi ana jin wani ya shigo ba cikin me yake ba kowa ya kama dan uwansa yace sai ne sai na kama hannun dan uwana sai na faɗa mushi wani suna na sai ne wane sai masa kai ne wa ya faɗa masa sirrin da aka yi gabaki daya sai na zai fi gurin yaman ya kwaso ya zai faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba manzon kuma irin waɗannan Allah ya ba shi jarumai waɗanda ba su da tsoro irin su na Ali irin su na Umar wanda idan za a yi mubaraza mutum da mutum buga in buga su ake zaɓowa a ba da su ba a kada su sai dai su su kada su danne diddikan san banza hasan hafiz to duk kaga Allah ta rawa manzon Allah sama irin waɗannan, to shine huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin sannan kuma Allah ya ma manzon sama wata ya ba shi wata gudunmuwa wa allaka baina qulubihim sannan ya hada maka kansu Allah ya hada kan sahabban Annabi sallama kansu a ɗaya yake لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم Allah ya ce ma manzon sama wallahi da za ka ba da duk abin da ke cikin duniyar nan ka ba su wallahi ba za ka iya hada kansu ba walakin Allah Allah da bai bainahum sai dai Allah ne ya zaɓe su ya zabe ka yi hada maka kansu kage yanzu mutum ya yi da wannan alqur'anin ya yi da alƙur'ani, za a faɗa masa a ce sahabban manzon sama masu san duniya ne ga qur'ani ya musu shaida ya ce da annabi ya amfani da kuɗi na duniyan nan gaba ki dan ya haɗa kansu ba zai iya haɗa kansu ba amma Allah ne da kansa ya haɗa mushi su suka zauna tare da manzon Allah sallama suka yi rayuwa ta amana suka haddaso mana wannan addinin kana cewa ka ɓata sahabban nan na manzon Allah sama to ka ɓata alƙur'ani ka ɓata hadisi ka ce duk abin da ake tabbata cikin alƙur'ani karya ne mun sha faɗa a nan akwai riwaya na alƙur'ani da ake karatu da su akwai na alƙur'ani da ake karatu da su kowace riwaya sharafinta ce ta kai zuwa ga sahabi hafsu da aka fi yawaita karatunta a Najeriya da kuma wasu ƙasashe da yawa na duniya tana da riwaya hafsu na da malami malamin sa na da malami sahabi ne malamin sa domin asim tabi'i ne Malamansa sa sahabbai ne shi tabi'i ne duk da tsakanin sa akwai ba babban tabi'i bane akwai abdurrahman bin abin Nabi malamin sa kenan shi kuma yayi zuwa da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam Uthman bin Affan Ali bin Abi Talib ubayy bin Ka'ab da sauran manya-manyan sahabbai waɗanda aka san su da karatun alƙur'ani mahaddatan alƙur'ani to da hatta kira alƙur'ani idan aka soki sahabi ko an rusa maka ƙur'ani ga baki ɗaya sannan sahabban nan su suka tattara mana alƙur'anin nan suka rubuta shi har yau ba wanda ya ko da wannan tarihi shi yasa 'yan shi'a in sun tashi faɗi cewa ba su yadda da alƙur'an da ke mu ba sai ce Usman ibn Affan shi ya rubuta Al-Qur'ani ya kuma sa aka ciccira abubuwan da ke so na falalan na na Fatima da falalan Sayyidina Ali da falalan Sayyidina Al-Hasan da falalan Sayyidina Al-Husayn wanda a baya ai mun karanta wasu ayoyi a cikin Kur'anin yan Shi'a wanda suke waitowa cewa wai Sayyidina Usman ibn Affan da wasu sahabbai suka hada baki suka goggoje waɗannan ayoyin domin ka ga falalan ahlul bayt to kaga wannan kenan to Allah gashi yana faɗa yake cewa wallahi da manzo Allah zai ba ta akwai duk abin da ke cikin duniyar nan to wallahi da ba zai iya samun hadin kansa ba mutane ne ba duk sahabban manzo sama kai baka san su bane shi yasa baka san su ba shi yasa za a bata su a wajen ka ka yadda mutanen da wasu su yanzu ka dauki sai na mus'ab mus'ab ibn umayr mamarsa mai kudi ce a garin maka ɗan gayu gayu sosai tun maka ba mutum mai dukiya ba ba matashi mai lamani ɗan kwalita kamar sai na musu abubuwan rumai amma ya yi watsi da wannan ya musulunta ya ɗebo manzon Allah ta salama Madina sai ga shi an kashe shi a yakin uku ya yi shahada amma da kafanin da za a rufe shi ma ya gagara babu idan aka rufe samansa sai kafa ta bu kafafuwa su bude in aka jawo aka rufe kafafuwa sai kai ya bude manzon sane ne ce a jawo a rufe kansa abin da ya ragu na kafafuwansa da ake gani a rufe shi da al-izhir wani ganye ne ko ta ciyawa a Madina manzon sane ne ce a tigo a rufe shi da shi haka aka kai sai na abu da mai ga Suhai ibn Sinan arruni ne kudi ne a Makka lokacin da ya zo zai yi hijira kafirai suka ce ko titi ba za ka tafi da shi ba a nan garin ka sama kuɗin ka kai ba ko ne ai da ka ji dama ana magana uwa da ba ɗan gari ba ne to kafirci ya zo aƙidar kafirci ke da jahili sai ka ja na ai ba ɗan gari ba ne sai kuwa ma ba ɗan gari ba ne annaba adamu ma zuwa zuwa duniyar nan yayi asalin gidansa aljanna shedan ya ja mushi aka kokar da shi duk baki ne kowa bako ne shi ne suka ce sai dai ya bar dukiyarsa ko kuma ya zauna ya ci gaba da yayi kafirci ya ce wallahi ya zaɓi ya fi manzan Allah ta sama ya bar dukiyarsa gaba ki da Allah zai bashi wata ya bi manzan Allah ta sama in waɗannan mutanen ne za ka ce wai a faɗa maka zuwa ce wai wai an yaudare su wai wani ya yaudare su ko kuma wai daga bawai sun sun yi ridda a faɗa maka wannan magana ka yadda kai ga ka an sa ka aqida shi an ci an kana cewa ba za ka bari ba nawa aka ba kai da ka shiga mafi yawancin waɗannan da suke dakon shi'a suke guje guje bandan nan an ba su ta baibai talaucin ma da ke damun wasu daga cikin su wallahi a cikin su amma baka aƙida ta ku a cikin zuciyarsu sai sabon manzon sama ne za su zama ba su da aƙida su da Allah ya ba su shaida kai kuma da baka aka baka kuma kai yadda kai imani da abin da kake yi innahu azizun hakim lalle Allah mabuwayi ne hakimun kuma mai hikima ne shi wa qala ta'ala kuma Allah yace ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah wa man ittaba'aka minal mu'minin Allah yace ma manzalin sama ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi hasbukallah Allah ya ishe ka wa man ittaba'aka minal mu'minin sannan waɗanda suka yi imani da kai ma sun ishe ka suwaye allazina amanu bihi man ittaba'aka minal mu'minin ba ta kon manzon sama ake nufi ba qala ta'ala kuma Allah yace kuntum khayra umma ku ne fiyayyen al'umma ukhrijat lin-nas waɗanda aka fitar da su dan su rayu dan mutane kima mutane hidima har su rasa ransu dan mutane ta'muruna bil ma'ruf kuna umarni da abu mai kyau wa hauna 'anil munkar kuma kuna hana abin da ba shi da kyau wa tu'minuna billah kuma kuna imani da Allah Ku waɗannan ayoyi ne waɗanda suke bayani akan falalar sahabban Annabi sallama da darajojinsu da manaqib ɗinsu da cewa su ne al'ummar da Allah madaukakin sarki ya ba su shaida Kula ita ashabur rasuli wa hizbuhu ولولاه ما كان في الأرض مؤمن wannan su ne sahabban manzon salama ba da dan su ba wallahi da ba wani mai imani a barkata su suka zo na suka karantar da al'umma to daga taɓa su bala'i Taɓa su bala'i Allah madaukaki ya shirye ta da sallallahu alaihi wasallam baraka ala na Muhammadin wa ala alihi sai Allah kai mu karatu na gaba sai mu yi bayanin da malam ce ya karanto mana ayoyin da zai tambayoyi akwai maganganun da zai akan ayoyin ya ce wa ayatu qur'an kathiratun jiddan Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye wannan malam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci mutane su to fara ma ruwan da ba kauyen yayi fitsari wurin gusar da najasar fitsari a sutura lallai ne sai an wanke an matse sabanin tsakar wuri wato kasa da za a fara kawai kuma ya tsarkaka Eh, idan abu ka ne ai baya bukatar sai an yi wanda za a fara shi ne kafaran sa suna iya kashe suna iya kashe ana iya yi amma kaya to a wanke su in kuma mawali ne na yaro jinjiri wanda ba a riga ai bai fara cin abinci ba to shi kuma sai a yi ya fa mashi ruwa kawai ya malam dazu ina burawu labarai na ga a na Egypt ya ce idan ya ci zaɓe zai yi dissolving ɗin ‘yan uwa musulmi brada hutu. malam ka yi kira a yi addu'a kar ya ci to matsalar da matsalar da ƙasar egypt ta shiga da ba ta da bambanci ko ce kama da matsalar da najeriya ta ce. abu ne da aka shirya cin an riga an shirya ma kasashen musulmi makirci kuma kan wannan makircin Allah subhanahu wa ta'ala yake ta jarraba mu amma ko ka abubuwan da suke faruwa a can abubuwa ne da ba su da dadi sun yi kama da irin namu kamar yadda na ambata su yanzu wasu mutane waɗanda ake ba yadda za ka yi kace shi haukar shi yake shi sun kashi yake mutanen mutanen mutanen masar sun san mafi yawancin aglabiyyar mutanen masar sun yan sun yadda da yanke kuwan ko na su ba yanke kuwan ba ne saboda yanke kuwan sun dade suna da shi aiki duk da suna da kuhafuransu an sha wannan bayani sun kam na faɗa ran nan ce har jami'a ba suna da ita a gane nan kuma duk da wannan rigingimin da ake har yanzu suna nan suna kokarin tafiye ta jami'ar ta a makar in ka je jami'a ka samu profesor guda goma to da wuya ka samu guda shi da bayan ikuwan bai ka gani so da ka hauka shi yi za ka je za ka gama da wasu kuma Allah mutum sarki ba zai kyale zalunci ba zalunci baya dawwama zalunci idan ka ga ya karfi to kamar ganga ce idan ka ji ta cika ƙara da yawa to kila fashewa za ta yi saboda duk lokacin da ka ga zalunci yana ta ƙarfi? to ka saurara abin da ake bukata shi wanda aka zalunta shi ma kai ya zama azzali ka'ida Allah kenan in ba ka bace ka'ida wa kadhalika walli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu ta tabbata amma in kai aka zalunta ba kai zalunci ba to ka sha kurumin ka Allah zai taimake ka ko ba dade ko ba jima ko ba dade ko ba jima kuma yanke wani a mazar su ba suka san ba wannan bane ya farau ba ka saba gani ba kafin shi an yi Jamal Abdul Jamal Abdul Nasir ya sa aka kashe mutane da yawa Allah kaɗai ya san manya-manyan mutanen da ya sa aka kashe bayan shi aka zo aka samu alwamu Sadat anwaru sadat shi ma ya zo yana shi ma har ya taba cewa ya haramta kungiya aka kashe shi shi ma kashe shi aka yayi bayan shi husni mubarak ya zo ya hau to shi ne wanda ya shekaru talatin din nan da wani abu duk zabe in ya zo sai ce shi ya ci Ko duk sojoji ne kamar yadda tsisin nan ya yi sojoji ne su. jama'a sun nasir soja ne anwaru sadat soja ne ko nan Al-Jazeera documentary sun sa wani documentary na eh, abin da rigimar tsakanin alwamu da dadda da yanke uwa yana jawabi yana cewa minal yau wani jawabi yake makanta قررت أن لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين wai daga yau ya tabbatar da babu siyasa a addini babu kuma addini a siyasa to kamin to shi ma wannan da yazo zai gama nashi ya tafi Allah ba zai baki ba zai kana zalunci da goma ba Allah mana ku take ya ci gaba da taimakon musulunci duk inda yake wannan ya ce malam tambaya ita ce kungiyoyi da suke a makarantun high institution kamar muslim student society mss malam akwai 'yan shi'a da suke shiga wasu suna ɓoyewa wasu kuma sun ɗan fara bayyana to malam na fara gane su in kuma na bayyana su za a kore su shin zan iya tona su a kore su ko kuma in kyale su da sunan yan uwanmu musulmai to ita kungiyar MSS ai kungiya ce ta musulmai duka aka ce gaba ɗaya, duk wanda ya shi musulmi ne yana sannan alhamdulillah zai yi wuya yanzu ka tafi wata jami'a ko wata koli ko wata FCE ko College of Education ba ahalin sunna suke jagoranta NSS wannan abun mu gode ma Allah ne ko mu ƙara jajirce na san muna jami'a lokacin ba yadda ba su yi ba sun sha ce a ba su hall sun kwango ko mutu sun tiyata su fara yin maulidi ni ne na jin shirin da jami'a na sun fara yin maulidi na ji an an fara yin maulide maulidi a jami'a amma ba su sun ta korafi amma wani malami ana za karatun shi a rediyo ai yana ziga su a tasirin sa an ce yana yana yana cewa su ba su yadda ba ana hana su abubuwa a jami'o to ai gaskiya ce ba sani duk inda aka tafi wannan da suke da tsari su iya ko lacca aka shirya aka mu za a yi jawabin ahlus sunna sai sai ka gaba ko kai ba ahlus sunna ba ne sai ka kulla bayi ka saurara kuma kana ji yanzu duk wannan karatun da nake da nake wallahi na rantse muku da Allah wasu suna koyewa su saurara suna makalewa su saurara wannan falala ce ta ahlus sunna su an wannan na nuna gaske suke sarki duk lokacin da aka ce maka MSN zaka ga ahli sunna suke jagorancin ta zaka ga komai na tafiya daidai an suna suke zama su karantar da mutane a mss za ka zo ka sama wani ya zo wani ya zo shiriyarsa a jami'a ma yake samun ta akwai waɗanda na san su ke da suka shiga jami'a suka zama mutanen kirki kafin su shiga jami'a a gidajen din lalata ne amma zuwan su jami'a sai su haɗu da shugabannin ƙungiyar ɗalibai musulmai kuma ahalin sunna ne da sun ka jawo suna karantar da su Kasa na biya wannan sai ga sun shiru to wani kawai sai zai baka a kai ta jan carbi to jan carbi da san carbi mutum zai shiru ma za a yi karatu a karantar da mutum a ce masa abu kaza halal ne abu kaza haram ne abu kaza Allah na so abu kaza Allah bai so sannan ga wannan abun kana yin sa yana ƙara tsarkake maka zuciya imanin ka zai rika karuwa shi kenan sai ga mutum ya daga ko baka bayyana su ba ko ka bayyana su ba su da tafiye na tabbatar da ba su da tafiye. ba wani abin da za su iya yi su daga ka ne su ma shi ya fi je su yi a inda suke suna nan ko yanzu nan nan cikin masallaci ba za a rasa ɗan shi a ya su wara karatu ba ban ce ga shi ba kai ya ji tsoro zuwa mun faɗa mun ce su zo in dai mutum ba ya zo bane ya kawo mana hasaniya ko ya zo mana rashin mutunci ya zo ya saurari karatu wallahi mu nahnu nurahibu bi muna maraba da duk wanda zai zo ya saurari karatu ka zo shirya muke kuma ba muna karantarwa bane wallahi dan mu more in morewa muke so mu yi wallahi akwai maganganun da zamu faɗi na mu more din amma ba magana morewa ba ce magana ce ta gaskiya akwai kalmomin morewa wallahi ba su bane manufanmu Allah ya sani manufanmu ita ce mu karantar da mutane su fahimta kuma iyakar abin da muka sani shi muke faɗi ko ba mu wani kage ta yadda za mu wani kage ko dai abin da ya tabbata a littafi ko abin da ya tabbata a tarihi ko abin da yake faruwa a waƙiyar rayuwarmu waɗannan su ne ba yadda za ka ka goge waɗannan hujjojin guda uku abin da ya tabbata a cikin littafi ko mutum ya ce ya yi imani da shi ka zo ka faɗa ka ce imanin wane kenan abin da malaman suka tabbatar kenan imanin aƙidar sani a mu yanzu mun taɓa mukawa mu ce mu ce Allah madaukakin sarki ya daidaita akan al'arshi akan wannan aƙidar muke fatan mu mutu Allah ya daidaita akan al'arshi daidaita tantanta da shi ba ma cin kunya ko faɗa haka aƙidar mu kenan duk waɗannan abubuwan ba mu ɓoye su to kaga abin da ake yi ke da ke a MSS ko ka basu ko baka bar sunan ba su da wani ban tsammani akwai wata higher institution da ake da ita a Najeriya ba yanzu ba sai ahalin sunna su suke jagorantar MSS shi ya sa suka hana su kata uku A iya abin nan council shugabannin su na babba a da ya ka samu wani mai gurbatacce a kina wannan alhamdulillah abun mu gode ma Allah ne wani yaki ne Allah ya mana ana mun gane ai daga ko ka fade su ko ka fade su ba ba dai ba wajen ba yi da tasiri na ba da yi Thank you.

akwai wanda ya rubuta ma ce Ibrahim din ma da ake faɗi ba Ibrahim ɗansa na ƙarshe wanda ya rasu bayan an haife shi da 'yan watanni manzon sun ya zo masallaci ranar da aka haife shi da asba ya ce wuli da niyyar lailata gulamun wa sammaitu bi abi Ibrahim bayan watanni kuma Ibrahim din ya rasu dan mari Qibtiyya mutawa take su ce ma ba dan manzon Allah sallallahu alaihi ai idan mutum yana kan bata komai sai yi sai ya kalli rana ta hudu sai ya bata fito ba ma ga ta ana jin zafin ta tana kashe ido ke da babu rana Allah ka shirye ta da mu Allah mu da kuke ne mana kan da ka tsare mu daga halaka ka tsare mu daga talalafiya tabbatar da mu akan kyawawan dabi'u da kyawawan aqida da ingantacciyar aqida ka san mu kuma ya Allah mu da kuke ka ba ta zaman lafiya ka ba mu shugabanni na gari wanda za su yi mana addu'a ta gari mu ma muna musu wanda suke kaunar mu ma muna kaunar su ba waɗanda za su yi zagin mu suna tsine mana mu ma muna zagin mu suna tsine musu ba Allah madawwaci take ka ba da zaman lafiya a dukkan kasashen musulmai ka shugabantar da mutanen kirki kan bayanka na gari Allah subhanahu wa ta'ala ka tsare mu ka yi albarka a cikin rayuwar mu ka shirya mana da zuriyar mu ka tsare mu daga fitinin zamani اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن آتيت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من عليك ولا يعز من عليك فبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن يقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر عمنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى أماننا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا اللهم إنا نسألك العفو والآتية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم اصر أوغاتنا وآمن روآتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم أغننا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وقنا بفضلك عمن سواك برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Thank you.